amma an ɗari kaga guda an yi ko yau ne za a fara shi kai ko yau za a fara shi hmm. bayanu haƙiƙatul ikhlasi za a sake na shekarun jiya bayanin haƙiƙanin ikhlasi menene shi kenan nan har sai haɗa fassara ma da ikhlasi tunda ikhlasi nan ya zama hausa ko magana ke san jama'a dai yi ikhlasi mu dai Allah ya ba mu ikhlasi ko yara ƙanana ce to Allah ya sa Allah ya sa Allah ya ba mu ikhlasi ko san amai ce ta hausa idan aka ci gaba da bin haka ana iya ma a ta wani hukunci da ba na shi ba aka ce ka sani mai ji أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره duk abin da ake kaddara wani abu zai iya shakuwa da shi fa'iza safa an shaubihi idan aka tare shi aka hana wancan abun ya shigo wa khalasa anhu aka tace shi daga wancan mai shigowan sun miya ya khalasa kamar yanzu kaga neman fetur

me ita ke da irin 50 eh, litar nan na sai aka zuba ruwa ko ki kaya a ciki zai tafi ta samu rikici kaga to kaga ruwa fetur na bukatar isa idan ka kare shi daga wannan abun da zai shigo ciki to shi ne zai iya yi maka abun da zai maka amma ko kaka kaɗi da ruwa a ciki kusan wannan sai ɗin ya zama rikici to me ya tsammani ka ko ƙaƙa ka fara wani Allah a bautar ka ninkin haka ma ko ƙaƙa ka ji a ranka ka ko zai tunani a tunaninka aika ka ga jama'a ka gani sai abun zai ba da sha'awa daga jama'a shi kenan ka wannan aikin nasa ya ɓaci in ba ka kafin sa ba to wanda ake na ka rushe shi ba ka da sa sai dai in kai irin wata tuba da ake kai mata tuba mai kama da zaran bunu in ka tuba ka ba to Allah cikin sa ya iya mai da ma da rubutulun da sai a cikin hasana amma da kashi ka fasa fasa fasa fasa kana kallon mutane ka gaba da fasa fasa saboda masu kallon na kashi kenan al'amari ya rushe yadda kasan lita ɗaya ne ka ebi kofin ruwa ɗaya kafa a ciki ruwa ya ɓaci in ba yunwa ake ba duk inda aka ɗebo cokali ɗaya a shadda aka fawa babu kula abincin da mace ba da ba a lura da yunwa in yunwa ta yunwa kan da mutum ya fi tsari ya koma ya sha shi kasan abu ya kai abu to ba a lissafin wannan haka ikirafi yake dole mutum ya keɓe aikinsa daga shirka da Allah mutum aiki ne da ƙarfi ko aiki ne da baki akwai fa aiki aka ikirafi kusan kamar yadda malaman suka ba da labari a duniya gaba ba abin da kai ikhlasi wahala dukkan aiki ikhlasi shi fi shi fi shi wuya ikhlasi ya fi komai wuya kai abu ka yi magana saboda Allah ka ɗebi dukiya ka bayan saboda Allah ya gani ka je ka yi nasiha saboda Allah ya gani Allah ya je. ka tsaya ka aikata abu saboda Allah ya gani ya yarda da kai shi kake wa aiki nan ya biya ka ya da wala in ma baka ga wahalar ba to baka gane ikhlasin ba in baka ga wahala wannan kace to me wahala wannan zai yi wa? ina ganin baka gane da ikhlasin ba hatta baka san ba me shirkan ba baka san abin da kake masa riya ba baka san abin da ake ce masa sum'a ba in dai ka san abin da ake ce masa riya da sum'a lallai a sai ya yi kuma wala kuma mutum ba zai samu abin nan ba sai ran da kai masa ba zai yi abin nan kawai saboda Allah ya gashi sai imal fasa sayara Allah amala ta'arifin in an sake saboda domin wannan shi ne kashin bayan karatun gaba daya na babi kila ma gaba daya har ma babin bayan anna kulla shay'in yutasawwaru an yashubahu ghayruhu duk wani abun da ka san wani abu zai iya shiga cikin sa ya bata shi fa idza safa idan wannan abun ya tsarkaku ya karu daga wancan mai shigowan an an shaubihi wa khalasa anhu ya kukuta daga agaura ya shi kan summiya ikhlas to idan mutum ya aiki kullum yana gudu kada yi don gani kada ya don kaza don mutum mutane wannan ai bai manta na mutum ba wani ce kai kai kai kai kai da wannan bawan Allah ya kawai kamar ta da ku share su kan ku ake ji kan azo ana zagi ana waye waye ana shi ta wannan kan ku ake ji ni ta shafa kawai ni dai ba ni ba fa ni da man na son Allah san zama kan ni dai kina ce Allah ya yarda da wannan abun ko bai yarda da shi ba har da Allah shi wannan kike tunani Allah ya yarda da abin ko bai yarda da abin ba ya zan yi in kuta a gaban Allah saboda duk abin da ka aikata na aiki abin da ka sani ka aikata cin abinci shigowa nan yin menene sai an ma tambaya biyu a kai gobe kenan adadin ayyukanka da kai kai lokaci mun bud idan amma wanda Allah ya fitar da shi shiken za a tambaye ba za a ma tambaya biyu a kan wannan aiki saboda ne ka yi shi ya kamar nan yansa saboda me kai tambaya ne kan ikhlasi saboda wa kake wannan aiki ba da baki ba ina yi ne saboda Allah iya da shi ya sabi. daga nan in daidai ne a zu ya dace da zuciyar ta ce gaskiya ne Allah ya ce gaskiya ne kasha sai tambaya na biyu yaya kai shi kaifa nan ana tambayan ka ne ka yi koyi da annabi yin abun ko ba kai koyi da annabi ba dole sai an duba haka yadda ka yi shi ina irin haka annabi ya nuna maka ku yi shi haka ya yi shi in yi ce e na yi shi yadda annabi ya yi magana shi kenan magana ka sai daidai da abin da ke cikin zuciyarka ce shi kenan a wannan abu ka yi shi yadda ranka ce so yadda hawakka ta nuna maka so wannan ka yi shi hawa shi kenan wannan abu a so gaba ɗaya aikin ka ba duwa shi ya tarkata a jirgin sai guda inda a dama mutum da a kan lema ko amma da hausa madara wannan karatun na hausa ne saboda mai kai shi eh, don ga mu zauna muna ta yin talar rauke ta zama shi na rana sai ga wani bai gane ba har wa'annan ƴan yaran da kuke gani suna rikewa saboda mai kai shi na ma ta rana wasu yara suna ta da wani ya samu abin nan shahuwansa Ya'yan an shaho ya samu yi wannan sun yi haka saboda bala'i ma sun sako da juna shi ne nuna ya samu kumfa ya sai ta yara jikin shi abuwa mai kumba ko kaci haram yan ƙananan yara ne kwata-kwata yayin da kake musu karatu ba ka ɗauka sun biya sai ko yi wannan abun haram ne kake ina da kumba haka ina suna da rigewa kuma suka zo suka zauna tsina mana za ka fiki nan mutane suke kamar ka ce su fita su ba mu wuri sun dame mu shi suna rikewa saboda kana za a tambayi ka saboda ne kake wannan aiki saboda ka samu karɓuwa saboda ka samu kuɗi saboda ka samu shiga saboda ka samu kusanta kaga ko da aiki na a ce maka idan wani na nan za a yi aiki in baya nan sai a tsaya kaga aiki rusashe ne alaman mutum ake abin da ikhlasi in shugaba yana nan za a yi aiki in baya nan ba a aiki to kada su mu mushrikai kana tare da jama'a mushrikai wallahi sai to jama'a ya zamu yi mai don Allah nan ne ba faɗa ba mai na yi don Allah wannan mai sauƙi ne Allah na nake tuta nake ke taɓa yin aiki saboda wani ba ce wannan kabari da baki amma ya za a yi abin da kake aikatawa wanda Allah nan ya saka kana yi ne don Allah ya da kai in har wani mahaifin ka shigo ciki in yara ne ko malamin ka shigo ciki ko menene din ka shigo ciki kana yi kana kallon su wannan kai mu ne dole duk abin da kuma wannan ba a iya ba ka ce wane mashirki ne wane sai eh to sai dai in wancan wanda haka kama su cewar idan kana nan za su yi aiki in ba ka nan za su bari to wannan kasan ku a fili shi a sarari wannan abu ya nuna wani dama da kana tafiya zai nemi wuri zaman shi daga wanda mashirki ne amma wanda yake yi kullum ka an Allah ya rahu to Allah na tafiya ne sai ko ina mai sauki ne mai wahala ne mutum ba kan kansa abin da zai kaman Allah na ganin sa don haka zai ke samun wani da gefe da wannan umarni na manzon Allah ko wannan bayani na manzon Allah zai ke mutu mutu wanda aka wa jibrilu jibrilu na ke ya zan yi ya ikhlasi ya ihsanin na ke je an ta abu da za ta an na ba, kai ba jibrilu formula amma mu aka ba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka هذا هو الإحسان وهذا هو الإخلاص أنا أيكن كتوي دون الله يددكي هاي إذا وإن شبهين الله ما للجمال سنة تضمم wannan fa ya ciro wannan ya ciro takobi za su kafa da juna kowa ina neman ganin ajalin kowa sai ɗaya kaki ya tabbawa bawan Allah sai mai ya ce ah, ya aka kama da takobi ka ji tsoron a ah, yanzu na yi faɗa da kai na yi faɗa da kai ne saboda ka tofa min yau tun da wannan yau da ka tofa min ya ɓata min a yanzu in na yi faɗa ka kai na zagi zan tura ka hira saboda yau da ka tofa min shi yasa ba zan yi kaga kuma rayayyen misalin can da ibamu nan da bishiya da kishiya zo zai yi yana da ƙarfin Allah ma da ya fata ta kishe ɗan amma daga ran da ya koma yana a kan dukiya shi kenan kuwa shaidan ya fatattafe sai dai kawai babu ya za a yi wannan bai shiga zuciyar mu ya za mu yi mu yi aiki da wannan gaskiya dai ta gano amma aiki da ita shin kun ji? wannan ma kamata yake haka ah, ka tambayi yara yaranka mu kan manya mun gama ji illa inda za mu kullo ne ka dan ta taimakawa masu son koyo da masu bacci duka wannan karatun ba na bacci ne ba wannan karatun ba na gaba ɗayan mu ne ya kamata mu samu wannan idan ba mu samu wannan ka'ida ba kun ga mun kusa mutuwa sai dai wanda za su zo su aiki in suka samu wannan su za su yi aiki amma mu haka za mu kare a cikin bituwan mu sai ko dai Allah ya kalle mu ya ba mu abin da zai ba mu amma in ji ba mu taka wannan martaba ba a haka za mu kare abin da zuwa la ilaha ula wa la ilaha ula mu ba musulmai ba mu ba mushrikai ba wannan shiga masallaci muna sallah har sallar kanta mutum yi don saboda wani abin nan shirya na shigo a ciki sai shirka na shigo a cikin sallar shirka shirka ba sai mutum ya sassaƙo gunki ya zauna kullum yana masa sujada shi ne shirka ba ba sai mutum yana da kabarinsa da yake zuwa yana masa sujada oh hanyoyin shirka suna nan da yawa kuma in ba mu gyara nan wurin ba idan nan wurin bai yi kyau ba ba fasa aikin da muke ba zai ci gaba da rushewa ko da ba mu zama kafirai ba saboda menene irin wannan karamar shirka sukan shi ba aikin da kai ne aikin da kai nan ya rushe kuma da yana kanta kai sallah ka gama baka da komai ka wuri kana aiki baka da komai ka ji ka jikin ka kai wahala da bakon ka kuma baka da lalata wurin Allah na san ba za ku manta ba mun yi magana ba aiki ba kafin aikin ya zuci san bai kabe shi ba ɗaukan shi daga zuciya ba kafin ya kai wurin Allah nan ma shi ɗan na bin sa je ka yi aikin ka kama shi ka kabe shi ki ya je zuci ka tsallaka ya bi shi akan hanya ya tsare kafin aikin ka ga Allah ya kabe daga inda kai shirka din nan ko kai kaza ya aiki anarki a ranka Allah baya kun ko dobe ba ki wanda za a zo da ayyuka Allah na kallo je je wayan nan da wannan da wannan da wannan ayyuka fa kuce ne wannan ga abin da yin fuka rubuta fa Allah sai wannan bai don ni ba wannan kalla wannan yana ganin wani ne wannan yana kallon wani ne wannan ya yi shi saboda kaza ne wancan ya ce ni na san abu da shi cikin su shi wannan riba ni ne zaka ba ni ban iya ma sanin kai ni ma ban san ba ka san ya da kai maka riya amma shi kuma Allah yana san in an ce ka nuna mutum kirki kana iya nuna ne kuma lalili ba mutum kirki ne mutum ba zai akwai wani abu a cikin zuciyarsa bukatar tarifi inda tambayar mai ma'ana أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه إن يسألك كذا جورا يا وانسى وخلف عنه سمي إخلاصا وهي إذا ذاك جبهه شنك ما دران أبو kada yadda ya zo daga Allah daga halittar Allah yadda ya zo daga maman abun sallan madaran abu ne kasance ai wannan madarace, ba gore ya da komai ba amma mun samu sai ta biya shi madara da madara ana ya ga mata abin ya bata amma sai ta bai bai bata Nam. eh wanda i ya yayi shirka na ciki shi ya rushe Inda yi mutu yana da karamar shirka aikin da wuce yi na wannan aikin shi ya rushe sauran na nan kaji ce nan ayyukan za su zama ga zan bakatai a wani kilo aiki na wani ya sha aiki na wani ya rushe in mutum bai mai daga mu'uzanin ayyukan su tufa haka duk aiki da mutum in bi don Allah ne wannan yana nan an ko ya rushe shi isa ya kamata mutum ya zauna wa kansa ya dinga neman Allah gafara shi ne ake cewa Allah ka gafarta ne abin da na sani da abin da ban sani ba Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lamu ko da hau wannan ko na fata ba sani da Allah ka gafarta ne wanda ne ina sani ina nema wani abun ma kila sai ka ga irin wannan riya yayi kama da abun da mutum zai shi bai masan yayi ba saboda gafara da wani mugun garbagon na gafala inda Allah ya taimake mu a tsayabu mai da zarfi kamar da zarfi wannan muna godiya ga Allah kan wannan to wal ikhlasu yudhatuhu al ishraku shi ikhlasi shirka na kishiyantansa a nan kishiyar ta shirka wa laisa mukhulisan wanda duk bai zama mai ikhlasi ba bai iya tace aikinsa saboda Allah kadai fa huwa mushrik muna nan muna cewa mushrikai mushrikai ce kai mushrikan nan fa suna da yawa suna da yawa sai mutum ya san yadda zai ya mutu tun da ma'aiki ne ke shirka ta fi daga ƙoyewan jibjib ɗin tururuwa a kan bakin tun cikin Wannan ya za a Karatun da ake a kan shirka duk da layin tauhidi ne, ya yi kaɗan matuƙa. Kuma shi isa kuke gani aikinmu baya kirki. za ka kasa ba maza duk wanda ke musulunta da gaskiyar su tsakanin daga alaman ayyukan suna ne da neman yadda Allah mutumin da ba shi ganima aka yi zo aka ba shi ganima ya ce ce wai an ce kai kace a bani wannan ya ce ni na ce a ba saboda an jagara ce to ban bi ka saboda wannan ba ni da kayanka na bi ka ne saboda a harbe ne a nan in shiga aljanna sai wani a to ai haƙƙin ka ne Allah ya baka shi a ni ba abin da ne ba kenan da na zo wajen haƙƙin Allah ban zo don in goyi ni ban zo don in ci da wannan addini a nan duniya ba na zo ne nawa Allah ba ma kai nake wa ba ba ka biya ban biyo ka saboda niyya da wani abu ba na biyo ka ne saboda ni mutu in shiga aljanna sa na biyo ka to mu'uzamin su kusan ta haka take duk da akan samu masu ɗan zane ya kaɗan neman na so ana tsani kaza neman an son a bani ni sai da kaza neman an son a bani yau kaza neman an son a bani tsaron haraji kaza akwai su amma mu'uzamin su ko aiki za a ba musu an ce je kai aiki za sai an yi dan ido in an ce maka yawan zo ka je ka karɓo kuɗi a wuri ka za ka kawo kafin ya karɓo sai kawo sai ya yi kuka magana ake yi irin wannan ana magana irin wannan mai munasaba a kan haka bai wanda ya gano cewa yanzu Allah yanzu duk abin da mutum ya sai ya yi kaza ya ce duk abin da mutum sai ya yi kaza ko da hancin takalmi shi ba ya shiga azumi ba hancin takalmi hakan ga za a kama ni da shi sai za a kama gaishe to ga aikin ka ba zan iya bai sai gaskiya ne ina gaya maka na tabbatar maka duk wanda ke guruli shi a shiga wuta ina da tabbatar maka gaishe to na gode amma ni ga aiki ka ba zan yawa su ba munafanci inda aikin ka ne gashi ban yawa zan zo in yi musulunci duk abin da kake so in baka zan masa aiki amma ban da kan kuɗi duk wani aiki da za a sa ne kama wanda kuɗi zan yi hmm. ita sai hanyar gangaskiya ka san wannan duniya ta zo ne kamar a ce maka dare ya tsala karfe ɗaya ba ne ma kake kawai gari waye ba a ina za ka boye a dajin nan ga kuraye ga yan fashe ga maciya sun ganku ga menene sun ganku ba sai dai Allah Allah gari ya waye ba kawai yanzu ya za a yi ka mutu ka mutu akan kaka takatsatsan ba ka taɓa kayan komai ba kan kuwa ba ba kai don saboda wani ba ya za a yi ka mutu akan haka ne matsala ba abin da za ka fa kanka a kanfa kuma ga formula an ba su an laha an ta'isha ka na kasara babu yadda za a yi tsalla na ganin ka gariya ba yadda za a yi Allah yana kallon ka ka koyo wani abu cikin wuce ba yadda za a yi idan da ka koyo wani abu wuce ka ka lokacin ka manta Allah na ganin ka ai mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa Abzayyo sai dai fa ba za ka yi za ka ce in dai kana son ka bauta Allah sai ka cire duniya in kuma kana tunanin duniya kan wani abu to malam dole za ka samu tangarda da aka samu tuntuɓe tuntuɓai na'am Sí. sai dai mutum yi ta kai tun da samun ɗari bisa ɗari duk wanda ya rubuta jarraba bai sa ran ɗari bisa ɗari amma ka san mutane yawan hawa ne akwai wani abu da za a ka kana kuwa yanzu ka dubi wanda ya zo yana wa umar jeje umar an naɗa ka halifa ce ta amma faka halaka ta shiga uku ka yi kokari ka ga ka sutale ka kai ga Allah lafiya ka je auren Allah kaza umar ya fashe da kuka ya ci gaba da ina kuka ina ga Umar magana ina kuka ina ga Umar magana sai karshe Umar yayi kashir din yayi sai da majina da sauransu shi ce to yanzu abin da za a yi zo ka je gari ka ba irin ka ke nema ya ce don Allah ka ka halaka don Allah ka yi min rai ce wallahi sai ka ji ya za a yi kusa na ku ɗora min kuma ka koma gefe dole ya tafi za mu zuba masa ido ne muna kallo kaddara Allah na lalacewa shiga kana kallon kayan Allah ga kura yana gefe ni a bani ni a bani kana kallon korayen nan kuwa kiris suke jira abu shigo gohan su dan mara shi ka bari ka san wani ka za shiga hannunsa ya rusa shi kenan ka san ka za shiga hannun wani ya rusa shi yanzu ma yana shirin kana zai ka bari shiga hannunsa ai ba wurin gudu ba yadda za a je bakin faɗa an jangoro su an fara harbin juna ka ce ne ba na kana ga za su yadda ai ko ka ce ba na, malam kana ware wariya suna harbin kada ba yadda za a yi tun da an riga an shigo kuma haka Allah halicce mu mutu bayina والإخلاص يضاد الإشراك ومن ليس مخلصا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات فالإخلاص في التوحيد إخلاصي التوحيد يضاده الشرك في شيء شركة في الإلهية وجنبوتا والشرك منه جلي شيء wannan شركة أقوي bayyananne wa minhu khafi akwai shirka boyayye wa kadhalika al-ikhlas wa kada zakarna darajatu riya'i mun ambata nan littafin martabobin riya hawa hawan su fi ma taqaddama fi babihi ko koma gare shi wa innama natakallamu al-ana dan muna magana ne fi man ba asali qasdil takarrubi da wanda iyon kuri niyan yana neman kusanta ga Allah shi ake magana wannan man ba'asa na takallamu al'ana fi man ba'asa wanda yayyon kuri dalilin zai da kusanta da Allah yi sa da wata so ga hatsarorin da ke gaban ka ga tannakin da ke gaban ka ga tuntuɓoɓi da ke gaban ka ga ramukan da ke gaban ka ga kwazazzaban da ke gaban ka walakinin ta zaja fi hadal ba'isi sai dai ya ce cakuku da wannan yankuri ba'isan akhar wani shi ma wanda ya taso In ma minar riya ko dai dan alani mutum ya yi don nuna wa mutane shi fa irin abin da yake yi kuma a samu a ya samu abin da ya samu a min gairi ko min as min hududin nafsi wanda duk an kaje ka dawo da ga kaso kaso rai ne kuma ka kalli taswirar nan na laifuka abun da take wajen 20 da kaza din nan in dai ka tashi za ka yi aiki ba ka rasa daga ɗaya cikin ishirin in ka sha daga wannan shi ne ƙasa ma khilafi wa misalu wa misalu zalika misalin wannan an ya suma liyan tafi a bilhim yati alhasilati bisumi mutum ya yi azumi don samun rigakafi wanda yake samun ta hanyar azumi don akwai ciwukan da in kai azumi za ka samu sauki da dare su ba gashi mutum na neman yana azumi azumin nan don Allah sai ya azumin nan kuma da niyyar don ya samu lafiya rage masa kirka a jiki rage masa waye rage masa kawai daga fa'idodin da azumin ke fadawa sai ka gani ga wannan yana son wannan kaga duniya duniya yana son wancan min hukuzin nafs alhasiratu bisawmi ma a kafce kuma gashi ina neman ina neman kufarta zuwa ga Allah da azumin aw atiku 'abdan ko ya yanta bawa li yatakhallasa an min mu'natihi wa su'u khuluqihi sai ya samu sutalewa daga rikicin bawan nan fitinan bawan nan da munanan halayensa sai yanta shi kaga nan da na kirki ne da ban yanta ba ya yanta wannan bawa saboda ya samu tsira daga gare mene eh, abin nan ya samu tsira daga rashi ai man za mu samu abubuwan da kakan aikata su don ka huta da ka wannan ka ɗauka ka sakan masa kaza saboda ka huta daga sharrinsa ka nan ba Allah a ciki aw ya hujja ko mutum je ya hajje li yasiha mazajihu saboda tunaninsa ya tatu haji hajji dai kama da exercise wanda masu kiwon lafiya ke magana rashin motsa jiki ya mayar da shi kaza duk wanda ya je aikin hajji ya yi hajjin hajju ya yi tafiye-tafiyen nan kaf ya yi aikata aikata nan kaf in ya dawo ya canza sai ya samu lafiya ninki da na da cikakken motsa jiki ya same shi ya hau wuri kaza ya je wuri kaza ya je a kwana a minadin nan kana kwana akan gado mai juyawa yau an waye gari akan kafin za ka kwanta wanda yanzu akwai kafin za ka kwanta akan kafet don yanzu an kashe wani ya kwanta a nan ina jin sai ya yi kuka yana ga an gama wulakanta shi ta bakin wani arne da aka kama hurmuz rana aka kama shi gwamnan babban gwamnan farisa aka kamo jakaro suka cacce shi mugu ne da suka kama shi suka ce bari ma kai ba za mu kashe ka ba bari mu kawo shugaban mu yanka ka da kan shi aka ɗauko shi aka kawo shi gaban umar ya yi magana ya ce sai yanzu kafin magana a bashi ruwa ya sha aka ebo ruwa aka bashi da ya kalli kwanan shi ya je ya ce tala kwarbe dan Allah ko kashe ni in da wannan zan sha ruwa ko ko kashe ni saboda da zinari suke shan ruwa saboda wadata da zinari suke shan ruwa kofin zinari yau ga shi an kawo masa ruwa a safaina. ruwa a kwarya ke yanzu wannan da wannan abu zan sha ruwa wannan shine ka an shan ruwa sai da Allah ku kashe ya je ruwa aka canza haka je aka samu aka nemo kwano a gidan wani aka ɗauko kwano aka zuba ruwan a ciki aka gyara sannan aka hau sannan ya shi ku kaga a ainihin wa irin wannan inda za a ce zai je aikin hajji a kaga zai warware jikinsa tun da ba girma ba a ciki ma dole gidansa akwai sararin da zai dinga hawa doki ya gudu yanzu ga kayan motsa jikin nan ba su kai amma in da za ka je kai hajji da ka motsa jiki da gaske wannan duk motsa jikin da za ka yi ka bi kan ke kai gudu daga nan zuwa mando ka dawo ba daidai ike ba ka je gona ka dawo shi ne motsa jiki na gaskiya da ice ka ɗauka daga nan ka kai jikin kayar ka dawo ka cire tushen ka ba kayar wannan kaya ce ka fare wannan ka je ka yi ka ba kafin a zahar ko la'asar ka yi shine motsa jiki na gaskiya ka gaji kana neman dole ka huta ka koma gindin jiya ka huta ka ji gindin bishiyar nan kamar wata aljanna wanda dai ana ba da labari aljanna da dadi ko wannan gindin bishiyar yana da dadi ko aljanna sai aka ka je ka motsa balle a ka kwana a can ka kwana a farin kunya Ka yi menene kana zama zaman ka na ka yi je ka motsa ka tashi ka je wuri ka ba. ka tashi ka yi menene ba? motsa jiki wannan ba kai ake da motsa jiki kawai ka kwalkwala guru daga nan ka je mandu dawo. ba a kan kwata ka ke takawanka da gwiwoyinka da menene bai zama ne da haka wanda ya je aikin hajji ya motsa jikin hakika mu ba mu da bukata inda kai musulmi ne kai ko ba kai ba ma yadda za jikin kai musulmi don da ka cutar da kanka ka nemi wuri ka zauna daga AC zai yi ko daga ina ne komai ka koma gefe ka fa ido a to nan ne da zama haka da za ka dubi rayuwar musulunci sai a ce maka wanda aiki aka yi aka gama annabi bai san hannu ba Sabu duk aiki da ka ne an tashi za a aikata kaza da ka zama annabi a san hannu a ciki in ko ba gan shi anan ba wani aiki yake a can wanda ba mai iyansa sai shi ya hujja dj haji li yasihha mazajihu, saboda tunaninsa da medinsa ya samu lafiya bi harakati safari saboda ainihin gwagwarmayan tafiye-tafiye a wani takallufi ko don ko ya samu kubuta min sharrin ya arzu lahu kaga wata fitina ta taso ka kirkiri zuwa ji dole a bakka ga zuwa liyumarisar harba Kawai ya fita ya je yaƙi don ya goge a harbi a yaƙi ya fita ne kawai don ya koyi faɗa yana abin da ɗansa amma ba ya fita ne don taimakon addini don ya goge a faɗa ko ya je ya goge da tsoro ya saba shiga haɗari ya saba shiga haɗari wa ya ta'allama asbabaha ko mutum yayi sallah da dare wala gara don fi daf'in nu'as da niyan kawar da mutum jiki mhm, ina ya zalame idan bacci ya gagara bacci da mai gaba zai kuma kai wa Allah kai na fila ba to me ma tsana na fila da mhm, ga manufa fa wani abu ya shigo ciki kana so ne baccin ka ya kai ka dagije yi kenan ka je ka baka na fi da Allah ka fake dawowa amma mu da yake shirin ya daina mana hankali ban kan ko kai na filan kana dawa sai ka ka ban ko na fila kai ko ba ta kai yi jika sosai yanzu ne yake zuwa da karfi sama da ta kaga wannan kar gashi ibada ga gashi amma kana da manufa kaza kaga tsara ba an nafsihi da a ratiba rahalahu don ya samu daman gadin kayansa au ahalahu ko ya gadin iyalansa kaga wannan sallah ce ya ta nan dai da ya fuskanci ga akwai kishin kishin dole mutum kaga shi ke gadin gidansa ke gadin kaza ko to ya zai wa cikin na fila saboda ainihin ba na fila zai babbacin nan zai zo ya abin nan kansa. au ya ta'allama ilma ko ya tsaya ya iya karatu ya sahula alaihi talabu ma ya fi min albali don ya samu sauƙin neman abun da zai ishe shi na dukiya ilimi wannan ha ilimi na addini wannan ilimin ballon sana na larabci dama larabci kake suna ilimin ka ilimin addinin ka tsaya ka iya saboda ka ji daɗin neman kuɗi ka ji daɗin ko ina za ka shiga ba za a ce maka jahili ba Wajen karatun kana da wata manufa Ya ce ah, da zarar yaro ya sauka ya gama hadda alkurani zai buɗe masa shago dama kenan ka turo ɗanka don yi wayo ya buɗe masa shago ko a ah, yana zuwa yana samun ɗan abin da ya samu haka da sauran fashi kenan daga nan sai killa shi da neman kuɗi kaga na su dama da niyyar neman kuɗi amma ba madaran abun ana abun nan ne ba da dama ana cewa kuɗin nan ana neman su saboda addini da gaskiya ne da mun ga alama ai ga addini, nan nan da yake ko ina talauci da ake neman kuɗi da ana kawo addini to da wurin addini ya fi ko'ina kuɗi duk da na san akwai matsalan a ba da kuɗin a cinye a ba da kuɗin a cinye sai ita kake gani masu ba da kuɗi yuqaddimuna rijila wa yu'akhiruna ukhra kuma suna da gaskiya akan haka au ya shagila duk da darisi ko mutum ya tsaya ya kama koyarwa da ya furiha bi ladzatil kalam zai ji daɗin magana saboda domin kaga kayi hikayoyi kwakwalwa da karance karance kayi haddace haddace kayi menene kai ka baka koyar don ka tashe bakinka ka goge da magana ina ta baki wannan yan kanana kanana masu koyon sai da wannan je ya kama koyarwa da ya samu kuɗin jarabawan waye dubu biyar ya aje dubu uku dubu biyar da ya aje dubu kaza ya tara in ya samu na waye na ya rubuta waye ya yi jam so ne na fulani kada jam wala in dai ya yi jam in na ta yi jam to ba lafiya koyarwa ku ci gaba da koyarwa ku kamar yana da wahala wata ya je iyo karatu za ka gane waliyin Allah ka iyo karatu ka dawo ka ci gaba da koyarwa hamar masa abu wa in ma mutum na yin karatu yana sa canza masa makarantar yana ƙara wani karatu yana sa canza masa makaranta da yana zuwa yana zuwa da digiri shi tsayin tsufa ya wuce ibtida'i sai dai sai dai haya islam yana ƙara digiri na biyu to yanzu fa shi fa wannan fa lecturer yake nema zai je fara koyarwa a jami'a daga nan ya karfa doctorate digirin sa daga nan talaba shi san ya shigo daga baya amma yayyo karatu ya dawo tudun wajen sa ya fara ba da ilimi inda yake yayyo karatu ya dawo tudun wajen sa ko angon ma'azin sa shagunan da ya buɗe tunan yana koyarwa yanzu tun da yayyo karatu ya dawo shagunan nan yana bukatar in ma ya samu wani wuri na dindindin wa in ma wannan gidan ya tada shi da sai gidan a ɗora a karatu a a iya girman ilimin sai ya inda zai tafi kaga bayan Allah ilimin nan na kwata illa man rahimahumullah akwai su mutum zai je iyo da garin ya dawo gidan da shi biyo da eh, muna da dokta dokta ba sun yi kawai da gidan sun kuma dawo sai inda aka sa su yana doktorin zai je ko ina digirin na duniya ne zai je ko ina ya koyar ya nema iya kashe farfesa ne babu wannan kuma sai yau da gobe amma ya dawo ya fa koma yana koyarwa a firamare a ga wannan digirin sa bai yi digiri don duniya ba ya yi digiri ne don kada a zo a yi masa haya gagan cewar bai sani ba ta yi don alalawiyar kana canza matsayi kana canza menene ne cewa tajirai ma da zarar mutum ya yi ɗan kuɗi ya canza anguwa aw yastagila bit tadrisi li yafriha bi ladzati al yau da yau zai yi rubutu ai da magana nan da wannan magana an yi ta mai shekara wajen 700 takwas ma ɗari takwas da sauki aka yi wannan magana kuma ga ta nan kamar wannan magana da su da suwa ne ake da suwa ne ake <laughs> da suwa ne ake wannan maganan da wani ake wani hau zalika mata kana ba isahu a takarraba ahi duk lokacin da yunkurin mutum neman Allah yadda da shi ne ya kusanta shi walakin eh, ko in ba fa ilaihi khatirun ya saƙa wani tunani akai min hadhihi al-khawatir daga wayannan sake-sake hatta tsara al'amala a khaffa alaihi har inda aikin ya sauke a gare shi bi sababi hadhihi al saboda wannan abun da ya rasu ba saka da kharaja abalhu an ya kala ko kai waki da gangan kai ai rishin bisin ka cewar baka je bai bai hana ma yana nan yadda shi ko ma ka tsaya ka bi ko ma ka je kai abin da kake so kawai wannan abu ne shi ne wani wani lokacin alahar da kaule ya zanen fasa ba shi idan ba za ka ji nauyi ba sai babu kawai ci daga ka abin da kake so Allah iya ka wal insanu qalla ma yanfaqu fi'lu min af'alihi dan adam yana da wuya kaɗan ne fi fi'ilin wani fi'ili aikinsa ya kuɓuta daga ayyukansa wa ibadatun min ibadati an shay'in min hadhihi al-umur daga wani abu daga wa'annan al'amura na shirkan nan yake kubuta daga ikhlasi kai aiki ya zama ka gama da ikhlasi a ciki kai wata ibada daga cikin ibadodi ya zama ku ikhlasi ne kaɗan ne mutum ke kusa kaɗan ne wani zalika saboda wannan ne da sauransu kila aka ce man salima da lahu fi umrihi lahadatan wahidatan khalisatan liwajhi Allah ta'ala naja man salima da lahu lahaza don wanda lahaza ɗaya kiftawan ido ta kubutan masa wahida khalisa don Allah liwajhi Allah ta'ala ainihin fi umrihi a rayuwarsa wannan mutum na naja samu wani ka samu ko wata ka samu lokacin da ake ka kan wa'annan abubuwa ai ka sha auren Allah Allah ya ga zuciya wa zalika li isil ikhlas saboda wuyan ikhlasi yi abu saboda Allah neman yadda Allah da abu na da wuya abu da za ka yi aikin ka gama ka biyo aikin da gaba ka zo ka bata shi eh ba kome man salima ka gane ko lahu man salima lahu ka tsallake fi umri ka ce lahabatan wahida duk wanda iftawa lahaza ɗaya ta kubuta gare shi lahazan sata ne wajen Allah wanda mutum ya yi ta saboda Allah saka kuma ka ce fi umri a rayuwansa wanda lahaza ɗaya ta kukuta gare shi ainihin yi ta saboda Allah na ja ya tsira wurin Allah don zai zo ya taɓa ayyukansa duk gaba da su juye kamar kifta don wace lahaza mun ci kalla kan misali mutum ya kalla saboda neman yadda Allah guda ɗaya abin da ke kaga zan ka falau na kallo ka kalli kaza ko ka kalli kaza ko kai tunanin kaza wanda ke daidai tsawon waɗannan mun ya kuma mutum ya yi shi ne can neman yadda Allah to wannan mutum ya tsira to yaya in ya samu awa da ne ya kan ya samu wannan ta shi kenan komai zai dawo abin da ke ce mutum yau yau ka yi wannan da kanka za ka gano ka rusa aiki duka da cikin wancan ga karo shi. wata rana Allah ya taimake mutum sai yi wani aikin ba ta tun farkon ka har karshen sa yadda Allah yake nema ba hawa a ciki babu kaza ciki kenan zai iya gyaro masa wayannan ba da su juye ya tsira ya taqabbalu Allahu minal muttaqin daga inda Allah ya karba kafin Allah ya karbi aiki sai daga bisa kawa in ko ya karba shi kenan abu zai tafi mutum zan iya cin abinci aka ce hanyar cin abinci fa k'a Allah fa daga Allah ya gafarta masa ta hanyar cin abinci ya zauna wannan abinci har garinsa yana cin abinci ne don neman yadda Allah ba duk Allah ya ce a ci ba abinci ba sannan kuma ga manufan da yake abincin nan saboda shi sannan kuma ya tsauri ya yi iman abincin nan Allah ya bashi yana ɗaga shi duba yadda Allah shi ya tafasa wannan abinci ya auna bismillah bisimila. yana sanar da me yake a bismillah nan yana neman taimakon Allah da duk wani suna da yake da shi a wannan abinci Ya ci abincin nan da aka sai Allah masa gafara kayan wanzu wani wani abinci duk da za ka yi sai mu fara da dama abinci can zuciya abu ne bai je zuci ba tunanin ma ta yi haka wurin cin abinci to abincin da ake gani fa'idan ka ne cin abinci karawa da iyalin nan mutum ya samu yi shi saboda irin wannan abin nan ɗin ba kawai ka auna ka abin nan sa ba ke eh, wannan kana neman yadda Allah da shi ne kamar yanzu misalin ake maka ka ebi takalmin sarki saboda mai mutum ya a fili saboda neman yadda wannan sarki yana ajiye takalmin sa kaɗi ba ba gani ba ma banza banza mai riban takalmin malam tsammani yake zai kaza ka ajiye daga nan kaɗi ba san inda zai juya haka ce ga takalmin haka ka yi ne saboda mai don yadda da ka gani ba Allah ne ba sai dai ba mai gane wannan Allah zai sani to me ya tsammanin kai don yadda Allah amma kai ka san misalin ko attajiri ne zauna kana yana tunanin zai maula a wurin sai ina ganin attajiri ya shiga ke cikin masallaci na yana yana kwashe takardun sakatan alaji ala saka kalmi a nan saboda me yayi shiga yake ne ma wurin fa za a ce da zakka a san da shi in za a yi ne san zai ya kwashe masa takalmi da ya aje za ka gani ga ƙoho ya zo talaka bai ɗaya ba masa takalmin ba ƙarshen ta ma yin ta faɗa ta zuba takalmi kada Allah ya zama kan girma ta hankali sai Allah sarki da ina da kuɗi da ba kai jin haka ba ko a ce maka wannan ai director kaza ne ai wannan manager ne a wuri kaza wannan da take ganin sa wani general ne a gundun kai da ganin hamsin da gana dai ba masa tsakani wani ma sai ya zauna tukuna zai je nemo fensi ki ce masa sauƙin neman shiga ne ya Allah san zuciyar ba a ce ka ce mutuncinsa ba amma dai da ganin wani na abubuwa akwai wani lokacin ke nema wa zakara wa zalika li izzatil ikhlas wannan saboda wuyan ikhlasi wa usri tanqiyatil qalbi da wahaluwan wanke zuciya min hadhihi shawa'ib daga wannan gugguɗe li anna al khalisa saboda shi ta tace huwa na ba isa alaihi babu abin da yake yin mutum yi shi saboda shi Ya yi ne don Allah kawai ba shi ya sanya mutum yansa in dai a wuta ta ce ne ba ganin jama'a ba ba menene ba ba a san da za ba ba kawai abin da yi yunkurar da mutum kan wannan aiki Allah iya da shi illa talabar ta karabu min Allah sai neman kusanta zuwa ga Allah قيل لفعل إيه؟ أي دعوة علمت قيل لسهل أي شيء أشد على النفس وانا أبني في ثناني أكن ري يفي ويا أورا ري قال على إخلاص أيكو إن بيجا وانا سفني ري إذ ليس لها فيه نسيب هذا لي باتل الربو أكباسي kaga zai tuhibbu tana da lalaci tana son hoto tana neman girma tana da da tana da hasada tana da ne tana da wani ne ita rai yadda aka aka ce muguwa ce al'amara illa ma ta sai wanda ya murƙushe ta za zamu tsaya yau Amme? kita niyya. dia ta ai tare Sudah Sun da wuri Kaga ikhlasi ai abin da janyo yin haka ikhlasi ne manufan da ya keɓe Allah da shi ya keɓe Allah da abu a ko mu da wannan